السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا صبر هدو قوة الرجب إذا Allah الله صلى الله عليه وآله وسلم tana da dubu ɗaya da ɗari huɗu da talatin da takwas daidai da ɗaya ga watan Afril shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na biyar daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin taisirul wahab fi ilaji zahiratul irhab ala bu'is sunnati wal kitab tashkhisud da wa wasfid dawa wallafan ma'ali sheikh al-ustaz ad-doktor Abdulrahman bin abdulaziz as-sudaisi الرئيس العام لشؤون مسجد الحرام ومسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام الله Sarki سركي Sakayya da Alkhairi. bala ya dauko mana wasu maganganu masu daraja wanda kula da su shi zai ga bayan ƙashin doron ta'addanci a ko'ina yake shine lura da da shar'iyya al-mubaraka menene manufofin shari'a Allah madaukin sarki da ya yi mu ya ce ya ɗora mana shari'o'i da dokoki a kanmu to menene manufofin waɗannan dokokin shi na daga ce mala ya ce kula da wasu abubuwa guda biyar an gani duk shugaban ƙasa ko gwamna ko shugaban ƙaramar hukuma ko sarki ko kowane irin jagora ne ya ƙoƙarin kulawa da waɗannan ababe biyar ga al'umman da yake jagoranta za su so shi matuƙan so kamar yadda ne muku bayani a baya in suka so shi to wannan son zai hana masa ganin duk wani laifi da duk wani kuskure da shi ko me yayi za su ce daidai ne an gano wannan da kyau ko amma in ba su wannan bato da matsala waɗannan abubuwa ga su a takaice mala ya ce watan hasiru fi hamsati umurin an takaita waɗannan abubuwa a cikin al'amura biyar kacal na farko addinu annasu al'aqalu annaslu wal mal waɗannan ababe guda biyar duk shugaban da ya kiyaye su to ya sauke nauyin da Allah ya daura kan shi duka sannan ya sauke nauyin al'umma kan shi duka sannan al'umma za su kaunace shi kaunan da ba su taba wani bil adama ba shine ya tsare masa addini ya tsare masa rayuwa ya tsare masa hankali ya tsare masa tsatso ya tsare masa dukiya to na farko mala ya ce hifzuddin tsare addini tsare addini shine dole ne shugaba dolen shi ne dole dole ba shawara ba sai ya san addinin in ba ka san abu ba kana iya haɓaka shi ko tsare shi ba za ka iya ba sai ka san addinin dole sanin addinin zai sa ka san wane ne yake yin addinin na gaske waye kuma ba da gaske yake ba waye ɗauki addini a matsayin hanyar neman kuɗi ko ta da fitina ya ɗauki harka ta jabu yana ƙoƙarin ya mai da ita harka mai kyau dole ta haka za a gane wannan jama'a kuna ganewa sai shugaban shi ya san addinin idan shugaba ya san addini yana daga cikin haƙƙin addini sai ya tsaye da 'yan bida'a daga dukkanin activities ɗinsu sai ya hana bid'a bayyana kaf suna kaɗai ne za ta ɗauka ku an gano wannan da kyau ku amma in bai san addinin ba in bid'a ta burge shi zai ɗauko bid'a ne ce ita ce ya kashe sunna jama'a muna fahimtar wannan yana daga cikin tsara addini wannan dole ne shugaba ya taimaka ma hanyar yada addini baki daya ta hanyar gina masallatai gina makarantu da kuma samar da hanyoyin isar da wa'azuzi a garuruwa da ƙauyuka da dukkanin kwazazzabai da ɗiban malamai a raba su a ko'ina na ɗaukan nauyinsu domin su ilmatar su karantar su wa'azantar dole ne kuma ya zama masu kyawawan aƙida wanda za su yi aikin wajen tare manufan manzan Allah da kuma haɓaka ta dole sai shugaba ya yi wannan ba ta yadda shugaba zai ce gwamnatin mu gwamnatinmu ba za ta taimaka ma ma'aikatan addini na masallatai da makarantu da fagagen wa'azozi ba in yi wannan to tun a karan farko ya fara fadi kuma ranar kiyama sai Allah ya tambaye ka ya kai shugaba mai kai ma addini na tambayoyi ne guda biyar da bawa in ya fito kabari kafin kafan shi ta gara zuwa filin kiyama sai ya ansa su in bai ansa su ba tun nan za a sa mai sarka sai wuta matakin farko shine addinu duk wanda ka gani a ƙasar nan yana kan addini ba ka cewa za ka yi 50-50 ka ɗibi naira dubu ɗari ka ba a hada suna ka ba yan bida dubu ɗari wannan dubu ɗarin da ka ba yan bida sai ka ɗibo su a wuta sau da malun lahi ne mun gano wannan da kyau ko ba cewa za ka ba musulmi miliyan goma ka ba kiristoci miliyan goma kiristocin nan suna yin abin da ta kada samawatu ya tafattar sun kusa su rikito sama saboda sun ci Allah na da ba ka ba su kokobo ba kar ka ce wai ai wannan ai ba adalci bane adalci shine waye yake addini kuma addini Allah ya ce inna dina inda Allahil islam addini a wajen Allah shine musulunci to menene musulunci shine addinin da annabi ya yi kaɗai sanda yake raye da kuma wanda sahabban shi kolafa suke a kan shi da waɗanda malaman da suka biyo bayansu da kyautatawa suka yi sharhi wannan shine kaɗai addinin da za a yi to kuma addinin ba zai wuce waɗannan ƙorunan mufaddala da annabi ce khairun nasu karni sun malladina yalunahum sun malladina yalunahum wasu suka ce akwai na hudu waɗannan ukun kada addinin ya wuce nan to kenan shugaba dole sai ya san wannan in ba ka da matsala wannan addinin ne kaɗai da yake wannan zangon shugaba zai promotin din shi amma duk wani addini da 'yan boko suka ƙirƙiro da malaman bida'a suka hauro da shi suka kutso shi tsiya-tsiya cikin addini da al'umma dolan ka ne shugaba baka can ni ba ruwa wallahi suka kawo da shi in ba ka ba ka sa kanka cikin fitina duniya da lahira ko ba ka zauna lafiya ba sai kai wannan aikin dole domin Allah ya ce inna dina inda lahil islam aya ta sha tara cikin sota ali imran wa qawluhu subhana inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ya ce mu ne muka saukar da azzikir muka saukar da alqur'ani muka saukar da sunna muka aiko da annabi muka saukar da addini to kuma mu za mu tsare 'yan kayanmu kai gudunmawa za ka bayar kai za ka ba da naka tallafin ne addinin ya kai domin allah ya ɗora haka a kanka don ya jaraba ka kun gano wannan da kyau ko amma allah zai tsara abin shi yana daga cikin tsara addini fa da aka ce shugabannin nan ma ba za su yi mulki na dindindin ba za su yi na wani lokaci ne wanda ya zo da tsiya domin ya kayar da addini lokacin shi sai ya kare ya tafi wani sai zo ya tada shi ku gano wannan Allah ya sa mu dace shi yasa dole ne sai an ɗauki kuɗin gwamnati an yi ma addini hidima saboda annabi ma ya ɗibi kuɗin gwamnati ne yi ma addini hidima haka ne ita kuma gwamnatin annabi fa annabi ne Allah ya kafa mai ita haka ne amma annabi ya ɗibi kuɗin gwamnati yi ma addini hidima ballantana kudin gwamnati na yau kudin 'yan kasa ne yana daga cin abin da 'yan ƙasa suka fi so addininsu haka ne to dole ne a ɗibi kudin aima addinin hidima kuma hidima ɗari bisa ɗari an ka an yi daidai ba yi kuskure ba jama'a muna gane wannan da kyau ko wannan aya ita ce ta tara a cikin suratul hijr wa qawluhu sallallahu alaihi wa alihi fi ma rawahu ubadah ibn samit radiyallahu anhu qala annabi ya faɗa a ruwayan ubadah dan samit Allah ya ƙara mashi yarda yace kunna inda rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi fi majlisin wata rana muna tare da annabi ana zaune a majalisi faƙala sai annabi ya ce tubayi'uni ala Allah ko billahi shai'a. duk kuma matso ku yi baya. A kan ba wanda zai hada Allah da wani gina duk wanda ya zo da wani addini aka ce sharka ne sai shugaba ya yi bincike kan wannan addinin dole sai ya hana wannan addinin ma addinin ba zai hana ba saboda ƙida ce take bin jini take shiga cikin zuciya to bayyanar da addinin a hana shi bayyanuwa an gano wannan da kyau ko dole shugaba zai wannan shi yasa wannan bangaren na aji shi yana can a cikin al'adillatu shar'iyya fi bayani haƙƙin ra'i war ra'iyya za mu tarar da shi saniyan abu na biyu hifzin nas tsarar ran bil adama yawa kun san matakin farko na tsararai shine tun mutum yana cikin ciki dole ne shugaba ya kula da mace wacce take da ciki a kula da awon cikinta a kula da kaza har ta haihu lafiya dole sai an tsabtace an tsarkake inda mata suke zuwa suke haihuwa sannan sai an yi training an yi tarbiyyar waɗanda suke ansan haihuwa domin kar ya zama daga ansan haihuwa kuma ta zuba ma uwan da 'yan ko ɗan cututtuka tun anan. kar ya zama an sa marasa ɗa'a marasa tarbiyya da mutunci a wajen an san haihuwa zo suna mai ciki tsawa suna daka mata kun gano wannan tun a lokacin su da hankalinta su fasa ta jininta ya hau dole an kula da wannan in ba haka ba in aka samu matsala sai ta mutu yar ma ta mutu a gaba kula da rai ba an gano wannan kula da rai yana daga cikin kula da jini kar a zubar likitocin da ba su kware a asibitoci ba zo wajen operation ko wani abu su salwatar da ran mutum haka siddan yau an waye gari ana ma asibitocin mu kirari da cewa kwata duk dabban da kaga an yi kwata da kai ka san me zai faru ana ɗaukan mutum aka kai shi a asibiti to a fito lafiya dan an san zai wahala ya dawo an gane wannan wannan janibin kenan dole ne sai an kula da suwa ne jami'an tsaron da ake da su akwai jami'an tsaron da suka tasirantu da son wani addini da kin wani idan rikici ta so koya yake za je suna karkashe waɗanda ba su so ko kuma waɗanda suka sa ƙabilanci haka wasu kashe mutane don suna kin waɗannan jama'a saboda tsaban ƙabilanci sai an sa wannan ido sosai kansu in ba haka ba sai a waye gari suna kashe mutane ba a san ma me suke yi ba sannan wajibi ne dole ne sai an kula da hanyoyi duk wannan ramin maki da hanyoyin mu suka yi a ko ina kasan nan ko dai canza kwaltan ko kuma a yi facin su in ba haka ba shugaba ya sake ya mutu ya je gaban Allah aka ce wata mota ta yi haɗari kwaya ɗaya musulmi ya kuje jinin shi ya daga ya ka shiga uku ya kai shugaba kuma annabi ya ce dukiyanku rayukanku jininku waye haramun ne kamar alfarman ka'aba ne jinin musulmi dole ne motocin da suke haya suke ɗiban mutane a san suwa yake hayan nan ba don komai ba sai don mafi yawancin direbobin nan wasu matasa ne aka ɗiba kawai 'yan shaye-shaye za su ɗibi mutane su ɗibga a cikin motoci motan da ke ɗaukan mutum biyar a sa mata mutum sha takwas kuma ya rika gudu yana shiga kwana da bin gargada da gadoji bai ma lissafi ya shiga yin yadda yake so shi yasa ana haɗari sai ka duk jama'a sun mutu duk sun raunata sun zama guragu sun zama sun rasa gaɓoɓin jikinsu kawai saboda an ki kulawa da suwaye direbobin da ke tuka su dole sai an tantance an tace wannan dole ne hukumomi su hana duk wata bus da duk wata motan haya mururi a kan titi sai wanda suka tantance ta ya zama an shigo da sababbin motocin safa-safa wanda za su rika ɗiban mutane daga gari zuwa gari su kaɗai za a yadda sai wannan safara akwai kuɗi a ƙasan nan a je a shigo da manya-manyan motocin safa-safa wanda za a ce motan katte gudun da ya wuce 120 in ta wuce 120 akwai kyamarori a hanya da za su ɗauka sannan kuma ma an sanya mata abin da ko ka taka ma kai 120 nan ma zai tsaya ba ma za ta wuce ba kan gudun da za ka yi kiyar duk wasu ƙananan motocin nan da suke gudun tsiya a hana su sai a ɗibi waɗannan motocin sai a zo sai a samu waɗanda suke da waɗannan motoci da ake son a dakatar sai a ba su su suna union union ɗinsu wane biya cikin union amma yana da motoci bus ko yana da sharon ko yana da waye ana mai haya sai a ɗauko irin wannan motoci na safa manya wani kuke cewa brazil ɗin nan sai a bashi kamar guda goma sha biyar lon a mai sauki a ce biya zuwa lokaci kaza su kuma waɗannan direbobin da za a sa a nemo masu hankali waɗanda ba sa shan komi sannan a zaunar da su a yi musu kos na addini su san haɗarin da suke ciki sannan a kai su bio da waye da road safety su yi masu lakcoci akan dokokin hanya da yadda ake sarrafa abin hawa sannan zuba su a hanya ku gano wannan motocin da za su rika yawo suna zirga-zirga cikin gari kuma sai sa waɗannan ƙananan motocin ya zama suna iya kurɗawa su shiga ko'ina amma gari zuwa gari da ake wannan mahaukacin gudun a hana dole ne a fitar da hanyoyin jiragen ƙasa masu sauri saurin da bai wuce kima ba wanda za su rika safarar mutane da kuma kayayyaki a inganta waɗannan abubuwan saboda tsarar rayuwar 'yan ƙasa wannan fannin yana da yawa ɗaya fannin kuma dole ne a sa ido ga wanda suke sana'an tsara da suka don su ma sana'a suke da a ƙarƙashin wannan sana'an ne suke ce, suke sha yan daba haka ne domin yau mutum bai masa ba zai tafarke shi su ake ɗiba suke harkan banga lokacin siyasa sassare abokan adawa sai an hana wannan dole ne sai an sa tsaro a dukkanin unguwanni an sa tsaro a kan hanyoyi da 'yan fashi da makami da wannan ne muka ba da shawara a kan cewa hukuma za ta iya saman ma 'yan ƙasa ayyukan yi aiki mai yawa kuma a ba da tsaro al'umma su samu kuɗin shiga rayuwarsa inganta ta hanyar a ɗibi a kowace unguwa 'yan banga aƙalla mutum 20 ko 50 ko 100 amma ta hanyar limamai da masu unguwanni a tace a tantance waɗanda aka san masu hankali ne da natsuwa da ilimi da sanin ya kamata a ba su tsaron kowace unguwa gwamnati na biyan su a sa masu dokan dukkan nan da ya faru a wannan unguwan da dare ko da rana to za a neme su ina gaya muku duk wani jangul jangul da ake zama ake ɓanna za su watsa wannan jangul din duk wani matsiyaci da ke aikin tsiya ana ɗaukan shi tsari mutane ko ya kashe za su hana wannan za ka ga aminci ya faru a ko'ina hanyoyin da ake zama ake bi ake ɓanna 'yan gari kaza da 'yan gari kaza a sa suna patrol 'yan sanda na sa ido da jami'an sojoji da sauransu za ga ko'ina an zauna lafiya sannan matasa an ba su aikin yi kuɗi ya shiga cikin al'umma an tsara rayuwa da dukiyoyin jama'a ba su da matsala amma yanzu wani zai iya zuwa kawai cikin dare kawai soka maka wuka ya tsere ana wannan ko ba a yi to wannan ya kamata hukuma ta sa ido ta wannan ina fatan mun gano wannan da kyau yadda aka ɗibi 'yan shara a ce a ɗan ɗibi 'yan banga an masu irin wannan trainer ɗin, an kai su malaman addini sun gaya masu ya aikin yake a addinance an karantar da su gaskiya da riƙon amana an tsoratar da su sharri sharri da ha'inci da yi wa mutane karya da ingiza mai kantu duk sun san wannan a shari'ance bai da kyau sannan sai a kai sojan jami'an tsaro shi masu training akan wannan aikin sannan ya zamanto kai tsaye sun nemi agajin jami'an tsaro masu ɗauke da manyan makamai kuma za a kawo masa agaji na gaugawa ya zama kowane gari kowane unguwa akwai su a lokaci da kunga an yi maganin zaman kashe wando a lokaci ɗaya an samar da kyakkyawan tsaro a lokaci ɗaya an kare rayuwar mutane dukiyoyin mutane sun tsaro ba su da matsala dole ne a samar da wannan in ba ka ba za a fada cikin matsaloli na rayuwar mutane yarka salwanta a banza a wofi sannan mafi mahimmanci dole ne a tsaya makisasi duk wanda ya ba daidai ba a hukunta shi domin qur'ani yana cewa wala kun fil qisasi hayatun ya ulil alibab in kuna son ku rayu to ku tsare qisasi in ko ba ku tsare qisasi ba to ina gaya muku ba yadda za ku zauna lafiya Allah ya taimake mu Mahala ya ce wa zalika fi qaulihi subhana jama'a maganganun suna da yawa ne zaka ce za a tabo nan a tabo can a tabo can za ga abin da yawa an gane yana daga cikin tsara rayuwa hatta abincin da mace za ta dafa a gidan mijinta sai ta sa ido game da shi in ba gaba sai ta dafa abinci ya zama bai ho ba ko ta dafa ya zama da kwayoyin cuta a ciki wani ya ce ya zama sanadiyar mutuwan shi ta yi kisan kai an gano wannan da kyau ko sai hana waɗannan abubuwan ɗari bisa ɗari an gani abin za a bayani a kansu don gane da tsaron nan za ku yi mamaki har yana caɓa ne da suke ɗiban mutane suna gudu sai an sa ido game da waɗannan abubuwan hana a caɓa ko ba wani abu ne mai wahala ba amma hanyar da aka biyu ne akwai kurakurai a ciki saboda ba Allah ne ya ce a yi ba dole a samu kuskure lokacin da aka ce za hana a caɓan nan inda ni an yi shawara da ni ba ma dalilin da hukuma za ta ba da shawaran wai ta ce an hana a caɓa duk yan a caɓan kowane local government za a fitar da tsari ne na a masa rajista duk wanda bai da rajista da rigan yin a caɓa da lamban shi da kowa da komi nashi to ba na caɓa ba za a kama shi za su yi su daga ko ba za su yi ba na farko an samun ma gwamnati kuɗin shiga na biyu za a zaunar da su malamai su yi masu wa'azi su gaya masa haɗarin gudu da haɗarin raunata musulmi da sauransu sannan kuma a sa jami'an gwamnati na bio ne castelia ne a safety ne su yi masa jawabai yadda ake kula da ababen hawa ana nan bayan wata ɗaya da wannan shirin gwamnati na haɓaka noma kowace iri yanzu tana da jami'an da za su yi mata noma su ne wa su ne yan a sai a kira su a ɗibo turawan gona a je a fitar da gonaki a bayan gari a gyara komi a kawo kayan aiki taraktas ne shanu ne na huda da magani da komi a fitar a ce kowane mutum ɗaya za ba shi hekta goma ya noma a kawo taki a kawo komi a bashi a ce lawn ina gaya muku in ya ga yabanya ta bido ta yi kula da yabanya ma zai manta ma zai je aikin a taba ana girbiya bayan wata uku wata hudu ya ga kudin da ya samu ko to zai fara tunanin ya gida ya kara aure ne ba tunanin fita da mashin da na taba ba ne damina na karewa an haka bohol a ko'ina sai a ci mashi kuma noman rani daga haka mashin din sai zama abin hawan shi zuwa gona a lokaci da yan samun makasa abinci gwamnati ta samu abin da za ta aje a rumbunanta ta samu wanda suka yi noma da yawa da za ta siya a hannunsu ta fitar kasashen waje ta samu kuɗin shiga wace manoman da suke noma ne tun da za su yi wannan ba su da yawan da za su yi waɗannan yan acaɓa suna da yawa kuma matasa ne da wani agonan zai rika kwana kun gano wannan da ke kusa da tsaban aiki da tsaro to kaga wannan kun kuka wannan za ku samu abubuwa da yawan gaske duk a kira su a ba su wannan london bayan kana da su a ko'ina a ce wannan jihar ta yi wannan jihar ta yi wannan jihar ta yi yadda ake dalan gyada da alkama da da auduga za a komo ana sama da haka ba dukkanin suna samun kuɗin ban mamaki sun yi gida sun yi aure sun sai mota sun sai kaza hankalinsu kwance sai ga an zuba motoci ko ina suna ɗiban mutane don allah smartly bai magana a taba ba amma yanzu aka ce ko bari sai su ce ta zage-zage me za su ci kuma an ga kalla a wani hannu ba suna fada gaskiya ba sai dai bari mu faɗi suna da gaskiya ƙasa ƙasa wannan tsarin wannan hanya haka bai ba ta fasa sauƙi ba haka yi kamata kuma an samun mutane abubuwa sai ga 'yan ƙasa sun raya cikin aminci tun ana siyan buhun masara dubu goma sai gaje ganta dubu ɗaya ɗari biyar ba wani abu komi ya zama da sauƙi kuma mutane suna cin abinci hankalin su kwanci suna girma in mutum zai kai kayan shi kasuwa ya saida ga kudin shi in kuma za ka yi kasan waje ga kudin shi a fitar da ma'aikatu da hukumomi da ta rika siya daga wajen manoma su kuma suna kai ma gwamnati ba akwai ejen agent a da da suke wannan abun ba duk a dawo da su sai ga an samar mutane da ayyukan yi da ababe iri-iri duk wannan haɗarran da mashina suke sabbabawa. da haɗarran da ake gudu 'yan ta'adda suna amfani da babura wajen kai hare-hare jama'a hankali kwanci an hana wani abin ko ba hana ba sannan samarin da ke shiga wannan aikin ta'addancin dan za a ba su kuɗi dan an masa ƙarya dan an masa kaza to duk an kai su daji suna noma yaushe ga zauna ma wani ya zo masa ƙarya yana ƙoƙarin banye shi ta girma zai je sauraro wani shiriri ta zan tankani ka gaya mai cewa da kibin diga ya je wani ta'addanci kai ya fashi da makami kai wani abin da bai kyautu ba Allah ba zai wannan abun ba bai ma da lokacin yi kuma duk wanda aka ba shi gona irin wannan a fitar mashi da ɗaki guda biyu ko guda uku a ce ya kiwo wani ya kiwon kaji wasu a fitar masu kiwon awaki wasu tumaki wasu shanu wasu kaza duk a fitar da wannan a lokaci da suna noman wannan kuma suna noman wannan lokaci da za ga an fitar da masana'antu iri-iri da sauransu an samu ayyuka waɗannan da za su yi noman nan ko 'yan dakon da za su yi dakon kwasan kayan aloda ma motoci sun samu aiki ko ba samu aikin yi ba dole na abubuwan sai kasa gane ina hankalin gwamnatocin mu yake ne sun ce ba za su biɗi malamai ba duk wanda bai biɗin malamai to ba shi aiki mai tsawa ba akwai malaman da gaba ɗaya su ba su san inda kansu yake masu ciwo ba ne ba su da kyakkyawan tunani shi yasa kakka ga laifin 'yan siyasa irin waɗancan suka sani shi yasa da ransu ya ɓata sai suka yi ma kowa kuɗin gora kawai an gano wannan da kyau ko kuma maganan gaskiya waɗancan malaman suke ji irin waɗannan shawarwari da waɗannan karantarwan ba bai da hanyar da zai kai zuwa gare su Ka an samu matsala Allah ya sauwaka Allah madaukin sarki ce wala taqtulu anfusakum ku sake ku yi abin da zai sarayar da rayuwanku komi karantar da mutane hadarin kashe kai hadarin kunan bakin wake haɗarin mutum ya ji rayuwa ta yi mai kunce jira rata ya kan shi ya ji ka duk wannan sai an karantar Allah maɗaukin sarki ya hana wala taqtulu anfusakum ku buɗe kofar nan Allah ce kada ku kashe kawunanku aya ta 29 cikin sotin nisa'i wa qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah jinin mutum musulmi bai halarta a taɓa shi ba wanda yake shaida babu abin bautawa a bisa cancanta sai Allah wa anni rasulullah kuma ya shaida ni manzon Allah ne illa bi ihda salatin sai ya ɗaya laifi uku ya kashe wani ko magidanci ne ya zina kowa ko ya yarda ya bar addinin shi in ma yi wannan hukuma ne ke da daman yi wannan in ba ka bai halatta wani talaka ya ɗau doka a hannun shi kashe wani ba in kuma ya kashe hukuma ta kamo shi a bainan jama'a a kashe shi kowa ya gani a gicciye shi a rataye shi kowa ya ga abin da wani yi ta gani ga wani zai isa wani tsoron Allah shine sai kowa ya raya cikin aminci biyu da kowace irin matsala to dan Allah jama'a kaddara yanzu a ce jami'an gwamnatocin mu gaba ɗaya sun ji waɗannan bayanan sun yi aiki da su don Allah za a yaukaka arziki ko ba za a yaukaka ba sai amma abin da ke ce laƙar ta manna dai ta hayyan walakin la hayata liman tunadi walwanaran na fakta bihala ba'at walakin an anta tanfa'u fi ramadi ka kai co ina ma da waɗanda kake yi da rukun ce suna da ruhi na natsuwa da za su amfana amma matsalan waɗanda kake yi ko kake sanarwa babu ruhi ne na kwarai a jikinsu Ya ce da wuta ka hura da ta tashi amma kai toka kake hura shi a ta buɗe ka Allah madaukin sarki ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu